a yi haƙuri tunda har gwamnati ta fito ta ce tana so a yi sulhu a zauna a yi sulhun nan a ba gwamnati lokaci bai kamata gwamnati ta zara ido talakawa na kashe junansu ba talakawa na sace ma junansu dukiyoyi da sauransu ba ana ma juna ta'addanci ni maryam ina goyon bayan zanga-zanga amma ta limana kawai idan zanga-zanga ita ce mafita kawai a yi kar talaka ya da zanga-zanga a najeriya har sai an bashi right in shi A lot of people are suffering, a lot of people To ra'ayoyi mababanta daga 'yan Najeriya da ke zaune a sassan Turai zuwa gabas ta tsakiya kenan a game da gagarumar zanga-zangar kan matsin rayuwa da aka soma a tarayyar ta Najeriya a ƙasa mafi ƙarfin tattalin arziki da kuma yawan al'umma nahiyar Afirka. A Faransa inda ake da ɗimbin 'yan Najeriya wasunsu dai sun nemi a sahu a gudanar da zanga-zangar don jan hankalin gwamnatin bola ahmed tinubu sai dai masarautar sarkin hausawan bata amince da bukatar hakan ba saboda wasu dalilai da bata kai ga bayyana muryar amurka ba shi kuwa shugaban 'yan kabilar Igbo kuma jigo a kungiyar 'yan najeriya mazauna jamus chief ojodu ambrose uche alphonsus na ganin halin kuncin da kasar ke ciki abu ne da bai kamata a kau da kai ba. Ya ce jama'a na mutuwa an shiga cikin halin matsi kuma dole ne a haɗa hannu da gwamnati da talakawa a nemo mafita ba kamar yadda aka saba kau da kai daga matsalolin ƙasar ba. 'Yan Najeriya dai da ke bibiyan al'amuran da ke gudana a ƙasar da dama sun yarda cewa matsin rayuwar da jama'a ke fama wani abin tashin hankali ne da aka jima ba a ga irinsa ba. Sunana Maryam, ɗaliba da ke karantar likitanci a nan ƙasar Cyprus. Mutanen Najeriya suna cikin mawuyacin hali duba da yanayin rashin tsaro, yunwa, tsadar rayuwa, faduwar darajar naira da tashin kuɗin man fetur. Sai dai kuma akwai buƙatar a kai zuciya nesa, in ji ɗalibi Nura Ilyasu Gagarawa da rikicin yakin Sudan ya tilasta masa koma karatu a ƙasar Cyprus. saboda wani lokaci ita musiba a kwance take ba a san menene kafin ta taso ake iya kontrol ɗinta amma idan ta riga ta taso to babu wani wanda yake da iko da ita ko kwana-kwana nan ga irin sudan nan sudan sun tsinci kansu a irin wannan yanayin mu muna sudan lokacin to sudan yanzu ta riga ta lalace yanayinsu na baya suke so su koma ma amma abin ba zai yi ba ko da an riga an dakata da fada da me da ake yi a sudan nan da shekara ashirin ma sudan ba za ta koma yadda take ba to ba ma fatan najeriya ta zama irin wannan allah ya dawo da ƙasar martabata da haka ne kuma dr abdulrahman sani yakubu shugaban sashen hausa na haramin makka a ƙasar saudiya ya ƙara yin kira yana mai cewa 'yan ƙasa su yayyafa zuciya ruwan sanyi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka haɗu da shugabanni masu son kai masu fifita kansu akan talakawa kada kai musu bore kada kai fito na fito da su haƙƙinka da ke wurinsu to ka roƙi Allah baraka ta ya kwatar maka ba zanga-zanga za ka yi ba da idan ka bi zanga-zanga da aka yi ma a kwanaki-kwanakin nan tun da kasashen larabawa da zanga-zanga da suka yi duka sauran abubuwan za ka ga mafi yawa suna haifar da wato yakin basasa ne wanda ba ma fatan haka. ramata Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.